Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka ba za su kammala janyewa daga Afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa ba. duk kuwa da cewa sojojin na amurka har sun bar filin jirgin saman bagram wanda shine sansanin sojin amurka mafi girma a afghanistan kuma har sun miƙa shi ga rundunar dogarawan tsaron kasar ta afghanistan sansanin mai nisan kilomita 60 arewa da birnin kabul ya shafe kusan shekaru ashirin a matsayin babbar tungar da amurka ta ja daga a yakin da take yi na neman kawar da taliban daga mulki da kuma farautar 'yan ta'addar da suka yi sanadin mutuwar dubban amurkawa ranar 11 ga watan satumban shekara ta da ɗaya. a'a a cewar biden a jiya juma'a lokacin da 'yan jarida suka tambaye shi a fadar white house ko saura 'yan kwanaki kawai sojojin na amurka su kammala janyewa daga afghanistan jiya juma'a gwamnatin habasha ta yi watsi da zargin da ake mata na abin da aka kira makure ma mutanen yankin tigre wuya ta wajen hana su abinci wanda suke matukar bukata da sauran kayan agaji ganin hanyoyin jigilar kaya da kuma kafafen sadarwa na ci gaba da kasancewa a katse a wannan yanki wanda ya shafi shekaru goma yana fama da matsalar fari mafi muni a duniya. ministan harkokin wajen habasha da mike mekonin ya yi magana da 'yan jarida kwana guda bayan da aka rusa wata muhimmiyar gadar zuwa wannan yanki mai mutane miliyan shida kuma majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa wannan aikin wata rundunar soji ce ta musamman da ke yankin amhara mai makwabtaka da wurin hukumomin amhara dai sun mamaye yammacin tigray suka kori dubban 'yan kabilar tigray daga wurin nunawa da ake wai muna ƙoƙarin mu shaƙe wuyar mutanen tigre ta wajen hana kayan jin kai zuwa yankinsu da kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wannan ya ma wuce shirme ba mu da dalilin yin hakan ko muskala zaratan ai mutanenmu ne in ji da meke tattalin arzikin amurka ya samar da ƙarin ayyukan yi wajen dubu ɗari takwas da dubu hamsin a watan jiya a cewar rahoton ma'aikatar kwadago a jiya juma'a wanda wannan ita ce alama ta baya-bayan nan cewa tattalin arzikin amurka na farfadowa daga durkushewar da ya yi sanadiyar annobar corona mutane wajen miliyan tara da rabi ne har yanzu ba su da ayyukan yi a amurka to amma rahoton na jiya juma'a na nuna alamar cewa ba a wahalar samun ma'aikatan da za su cike guraben aiki Ƙarin ayyukan yi da aka samu a watan na Yuni ya matuƙar zarce ƙarin dubu ɗari biyar da dubu hamsin da tara da aka samu a watan Mayu, sannan ya ribanya ƙarin dubu ɗari biyu da dubu sittin da shida da aka samu a watan Afrilu fiye da sau uku. Tattalin arzikinmu na kan miƙewa kuma annobar corona na neman arcewa. a cewar shugaban amurka joe biden a fadar white house yayin bayani ga 'yan jarida game da rahoton marasa ayyukan yi amurka ta kai zubi miliyan biyu da rabi na alluran rigakafin corona da kamfanin Madona ya kirkiro zuwa kasar pakistan jiya jama'a wanda wani bangare ne na jimlar alluran rigakafi miliyan tamanin da amurka za ta rabar ma kasashe a fadin duniya ofishin jakadancin amurka da ke birnin islamabad ya yi bayani a wata takarda cewa ana tura rigakafin ne tare da haɗin gwiwar shirin covax na majalisar ɗinkin duniya na raba rigakafi a haɗin duniya da hukumar unicef da kuma gwamnatin pakistan waɗannan alluran rigakafin za su ceto rayuka su kuma taimaki pakistan ta samu fita daga wannan matsalar wadda ta ta'addabi iyalai da kuma al'ummomi da dama a duka ƙasashen namu biyu a cewar jami'ar hulɗa da jama'a ta ofishin jakadancin amurka angela agle ta ƙara da cewa al'ummar da aka yi wa rigakafi ka taimaka wajen farfaɗo da tattalin arziki da kuma ma'amalar jama'a da muke marmari duka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba batun kisokeyar jagorar 'yan awarar Biafra da kirajin kafa ƙasar ta Biafra wato Mazi Nnamdi Kanu. Wanda tun da farko gwamnatin Najeriya ke tuhumarsa a gaban kotu da laifukan cin amanar ƙasa da kuma ta da zaune tsaye. Ko da yake a wancan shari'a da aka yi wata babbar kotun tarayya da ke nan abuja ta ba da shi beli amma bayan bayar da belin nasa sai ya tsallake ya ranta a na kare kamar yadda kuka sani wani lokaci da gabata an gurfanar da shugaban kungiyar aware da ke bangaren gabascin najeriya wato inamdi kanu a gaban shari'a bayan an kama shi ranar 14 ga watan oktoba shekara ta 2015 aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka guda goma sha daya da suka hada da ta'addanci yi ma kasa zagon kasa. Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami yayin da yake magana a taron manema labarai labarai a nan Abuja inda yake tabbatar da cewar gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba Najeriya Mazi Namdi Kano wanda ke fafutukar kafa kasar Biafra wanda ya ce koda baya ga tsallake beli da yi a baya Namdi Kano ya ci gaba da tafka laifi daga waje bayan ainihin ya tsallake beli ya ci gaba da daukan matakai tunzura al'umma su wa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar unhwani da kafofi da suka hada da talabijin rediyo da kuma unhwani da yana gizo domin ganin cewa ainihin an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli har ila yau ya ɗauki matakai na ainihin harzuka al'umma musamman a ɓangare kudu maso gabascin Najeriya wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma farar hula haɗi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar eh, hukuma a wannan kasa ta mu Najeriya. Jagoran cibiyar Kaja mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabir Sa'idu Dakata na mai cewa To babu shakka wannan gagarumar nasara ce akan al'amuran da suka shafi tsaro a Najeriya kuma dole ne a yaba wa ita hukumar National Intelligence Agency da sauran hukumomi irin ta wanda su suka kai goro suka kai mari har aka samu wannan nasara ita ma kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa ta interpol a yaba mata ganin yadda ta ba da haɗin kai wannan abu ya tabbata kuma wannan zai nuna maka a karan farko mu a 'yan najeriya a 'yan shekarun nan mun ga amfanin irin waɗannan haɗaka ta ƙasa da ƙasa domin kada mutane su manta inam da kanin nan an daɗe ana neman shi kuma babban nasara ce ga tsaron duniya ma baki ɗaya ba ma ga najeriya ba domin shi inam dukanin nan idan aka bari wannan tsagirancin nashi ya ci gaba ka iya shafar wasu ƙasashe duk da wasu na fargabar sake rancaɓewar fitina a yankin na kudu maso gabashin najeriya biyo bayan kiso da jagoran na 'yan aware amma comrade kabiru dakata na ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana musamman har a yi tunanin zai kara tunzura magoya bayansa ba tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma-tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shine akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai a kan jami'an tsaro so kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kan shi har yana yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi kaga ba zai samu damar ƙara ba da wani umarni na a farma jami'an tsaro ba. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duba da yadda jami'an tsaron sirri na Najeriya suka yi silar dawo da jagoran 'yan aware. to kuma menene sun cancanci yabo harkokin binciken asiri namu na ƙasa da muke yi wa wasu ƙasashen wato ba a banza ake ta barna kuɗi ba watakila akwai gagarumar ci gaba da aka samu a wurin ko kuma dama suna da ci gaban ba a yi amfani da shi ba ne na biyu za a iya cewa kuma a nan ƙasar cikin gida an samu nasarar da tun da shugaban kasa ya fito ya nuna cewa na farko dai zai fara magana da irin yaren da wanda suke son su kabar na kasan nan suke suke za su iya ganewa har ta kawo aka rufe twitter saboda suna ganin ba bayanin gaske bane ko ba bayanin kirki bane su kansu inyamuran wannan magana ta jijjiga su saboda ba su suke a ta kashe-kashe kama yadda aka lalata garuruwa kamar su borno su suna da wayan san duniyansu ba su da dalilin da za su kuma su yadda a yi musu wannan bannar saboda haka da yawan su jigajigansu sun ja baya daga bawa da Kanu wato goyon baya a bayyana dai sannan kuma da lokacin da su kansu shugabannin 'yan arewa wato eh, dattawan wanda suke kiran kansu dattawan 'yan arewa suka fito suka ce ba fawad ni abin a zo a yi rigima ba ne idan nyamurai suna son su fita daga najeriya su zo su zauna su faɗi yadda suke so su fita a zauna a abin nan ba sai an yaki ba su je su koma ƙasarsu to da suka gane cewa kuma komawa kasar nan tasu ba zai yiwu ba sun yadda yawancin abin nan makamansu na neman rigiman akan cewa zan a basu shugaban kasa ne yanzu suna neman yadda za su gyara abubuwa watakila su yi kyau kasa ta zauna lafiya to duka wa'annan abubuwa biyu sai ka ce a wannan fanni eh, general buhari ya yi abin a zo a gani na biyu kuma mutanen da suke taimakawa namdi kanu ya kamata a fito da su ba kawai shari'ar da ya gudu za a ci gaba da ita ba ya kamata gwamnati ta fito da sababbin wato charges sababbin tuhuma wanda za su tabbatar da an fitar da mutanen da suke ba shi goyon baya da suke ba shi kuɗi da suke taimakawa ana cutar da najeriya da 'yan najeriya so ina ganin idan aka ci gaba da haka ba ƙaramin ci gaba aka samu ba duk da dai tafiyar da ƙasa ba rigingimin ba ƙarewa suke ba amma dai wannan akwai alaman cimma nasara idan an bi wato hanyar da ya kamata shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya nastura ashir sharif na fatan samun ingantuwar tsaro a Najeriya biyo bayan kamo jagoran na 'yan aware. Amma duk da haka na mai cewa da sauran rina aka ba. To fatanmu Allah ya zaune da ƙasar mu lafiya shine fatanmu. a kowane irin lokaci amma in ka saurari kalaman da suka fara fitowa daga wasu 'yan kungiyar iPhone din yana nuna cewar suna tabbatar cewar kama shi ba zai hana su gaba da abin da suke ba kamar yadda na faɗa sannan kuma da wasu mutane marasa kishi da suka fara fitowa suna cewa wai a duba wannan mutum a masa adalci wani adalci za a mutumin da ya kira aka kashe mutane ana kashe jami'an tsaron ƙasa mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu don kare ƙasa an kashe 'yan sanda sama da gudanar daga fara wannan abin nasu zuwa yanzu da sojoji sojoji da jami'an kwasan da immigration guda nawa kashe gwamnatin kasa ta ayyana sa kungiyar ta'addanci kuma ya tabbatar da kungiyarsa ta ta'addanci ce ya kira ya ce a kashe mutane aka kakkashe mutane aka kone dukiyoyin mutane an kashe an kone dukiya sama ta miliyan goma daga shekarar ta gabata zuwa yanzu sakamakon irin kiraye kiraye da na cewa a kashe mutane kwararre fito ce in baka da bindiga ka je ka dauki adda ko ka dauki katako duk wanda ka gani ba dan gabe ka kashe shi ko jami'in tsaro ko mutane kasancewar ministan shari'a nana Najeriya ya ce za a ci gaba da shari'ar da ake wa Namdi Kano. Nastura Ashiru Sharif na mai cewar akwai buƙatar sake salon fasalin shari'ar gaba ɗaya. A ƙarshe kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya aka kone. Sannan tun da gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar 'yan tawaye ce kungiya ce ta 'yan ta'adda. To ya kamata gwamnati tsaya ta bincike shi dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da wayannan abubuwa na ta'addanci da ya kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Duk mutumin da aka tabbatar da ya ba shi gudunmawa ta kuɗi to ya kamata gwamnati ta ɗauki doka ta aiki da ita a kansa. To ko mai mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ke cewa akan tuso ƙiyar mazi namdi Kanu? Wakilin a wannan shiya Alphonsus Okoro Yuge ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin. Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka to zan ce babu matsala. Amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da ƙasar ke ciki yanzu, cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas. To fa ina hangen haɗari. Though his agitation for succession is quite okay. Ko da yake fafutukar da yake yi don balle daga kasar ya yi sosai yayin da wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Ogbonna yana ganin cewa. For me it is not quite timely considering. Ya ce gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba. ganin irin damuwar da kasar take ciki don gujewa zafafa yanayin fargaba a kasar bai kamata ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwanji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri. Hassan maina kai nake sallama da ku. Ku kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai wannan shiri na ɗan gari ya liƙa wato garin abu Abuni da ke karamar hukumar awe a nan jihar nasarawa mun lula ne fadar wato hakimin abu ne alhaji usman adamu inda za mu bukaci ya ba mu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta da farko za mu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na abu ne tarihi hausawa su dukkan farko dukkan wani lokacin ba wani dukkan sun sarauta kuma a lokacin hausa ana cikin tafiya sai wani ya tsawa tsari da tsayaro aka yi gobara aka yi ban ya zance yaki ne ko gobara sai a hanganci don gwamnanci sai suka kone garin gaba daya tibi kenan tibi yawa suka kone garin gaba daya ta Allah sa wani lokaci mutum ɗaya ma ba kashe ba to ya kone wuri na zaune kawai haka ana nan su manya kuma da awoyi da shana lokacin duk abu guda ne a wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kan cewa a ba mu iya ba mu iya zuwa sare to kan abu ne ba mutane a wani ba. sun kone wani sun kone a wani ne garin a wani ko kuma wani gari aka kona. a nan abu ne. nan abu nan aka kona. Eh. to menene dalilin kona abu nan da suka. dalilin kona abu ne idan sun je suna farauta farauta su na bayi mutane ana sun je sun sautan bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a karba. sun je sun yi a tsare su a karba ko bayi ko abincin da sun samu da zuwan mun ci wannan ba da kauka a shara ne sai suka gayyana gafa kayan da ya zama mu hanyar nan muna so ku ku taimaka mana ku raba mu da shi to shi ne mun ci wasu kakayya daga boko da sauran su duk sun zo su sai har ni kuma Allah ta wannan lokaci ba kowa gida mata suna falama wurin gishiri maza kuma suna can wurin shan bammi sai yana cin kifiya kawai da ihu maza sun zo ne da sun gaba ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona abin gaba daya to da suka ci tuwa wai wai muna sun ku zo ku share tukanin na abu to suka je kuma Allah sa su mutane dama su alkawari ne sun yadda a angon a wai ku shaka ci to bayan da ya kamata a yi sai angon mirina kuma mu kuma angon mirina da angon fara ɗaya ne a wani ya kai an ka kautai masu gida masu gida mutum arba'in da daya in suka zo abin suka share to kamun to dalilin abin shi ne har yanzu da suka zo sun share kuma da sarauta kan hausawa dukunawa suna yi kuma suna yi amma ba haushe shi ne gaba da jiku idan sarautan ba ka je tarihin wannan abin shi na'am yanzu in na fahimce ka wato kaman jukunawa da hausawa katsinawa mm. su suke sarautan wannan gari na abu ne yanzu har yanzu ba har yanzu ba yanzu hausawa da ke ba jukunawa kenan asalin ku ku katsinawa ne dai kenan katsinawa ne mu kakannin mu duka katsinawa ne Ma da yawa kabilu da katsinawa da arago da gondola wala mada da yargam duk suna ranar yanzu da rigamunci da filani duka suna to kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa sai da kimanta kurum zai kai kamar shekara ɗari biyu da wani abu ashe gari ne mai tsohon tarihi sosai mai tsananin tarihi kuma lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai ma gishiri. kamar su mutanen abuni menene suka shahara akai kamar wacce sana'a suka fi shahara akai a wannan lokaci har yanzu ma a yanzu abin da muka shahara kai shine noma abin da muka shahara kai shine wannan lokacin hakan <clears throat> mu muna noma matan mu kuma suna da bagiri amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma ba gishiri ba mu da ko da saboda ba shi ne ko kuma yana nan amma ba a mai aiki ne mun ga musu ya zama aiki yanzu ya kan namu sai dai noma kawai shi ne aiki ne muna aiki ne yawwa yanzu na da noma iri daban-daban ga rogo doya dawa masara shinkafa duk wani muna noma gyada ayaba ko boma kenan ka ayaba shi ne yanzu ya zama kamar gargajiya yawwa kamar shin wannan gari yana da wani take haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi kirarin shi na ake ce abu ne abu na sarki me yasa ake cewa abu ne abu ne na sarki alhamdulillah lokacin da ana dafa gishiri akan cire in lokacin gishiri ya yi akan cire kowane gari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a rura ko kan je za ne rimi za ne azar za eh, cire za za ne inda duk yi ke ne sai ce ya kuma zuwa mara na wani aka hada su a wani kuma to duk a wani kuma za ka ne kartre masu karfi su ne da kowane ba shi kaya kaya kaya na shi zai rafa kai daga nan sai bauchi ne da ta ka zuwa aka ba aka zuwa ba kowa ne zai halin makarban sarki na bauchi za su bi suna duba suna duba suna duba za ka yi masa sarkin bauchi ken eh a yi sarkin bauchi suna duba zuwa sun gana abin da ce oh duk abin ya fi kowane abu haske ta fi kuma kwaya ya zo ce o wani abu ne sarki ne. ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne. sunan garin abu ne. to kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne. ma da galiba da yawa da yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yaran mu kana yawon banza ba kun karanta. na gaskiya ba shi ba ku da abun sadarwa na waya ke ba shi ba shi samsan yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke sai na fita wani kan gari sannan waya ko kuma fita wani bayan gari can nesa saboda haka ne kai ne nake magana da kai din nama saboda haka ba da waya saboda bai ya tafiya da wajen sauri na waya to kamar shi batun eh, makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da ka yi magana kai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki har a jihu mamaye wannan ba ma gwamnati ba gwamnati a gara mun yi a ba har yanzu mu samu zo da kan abin ka kuma ga Ainihin da aka san nan nawai kusancin an ce kawai da biyu da ci abu ne ba ma har yanzu ga shi mu ba mu samu cin gaba ba har yau. To menene kukan ka ga gwamnati? A ce komai a gwamnati har da mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati. Asan dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono. Shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku? Muna yi domin muna ci muna sha a kan wani arzikin da Allah ya bamu. Duk da zuwa ya samu nan garin da wannan wani muke yi muke yi mu wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati ba ta ga dalilin da ya sa da za ta kawo muku dauki ba tunda ana samun arziki a nan ana ba mu san abin da mun kai ga gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wannan arziki amma ba mu san abin da suka mana ba masu arzikin su su koyon taimaka mana fada masu arzikin sun gina kuma muna roƙon su ƙara mai mai. to madalla jama'a masu sauraron mu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar tamu yau da hakimin abuni alhaji usman adamu muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai. to ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar nasarawa ni sadiq abbas da na na gabatar da wannan shiri nake cewa sai wani mako. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar voa africa kan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.